matasa da mata tuta ku ta fito farkon ku zuwa kashi na farko a cikin sabon shirin bbc mai suna mahangar zamani a cikin wannan sabon shirin namu za mu rika tako batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwarku ta yau da kullum musamman a ɓangaren mu'amalar jama'a da soyayya da harkar fina-finai da yadda matasa ke gayinsu a yanzu kai har ma da nishaɗi idan muka yi sa'a har gwangwajewa ma ba za mu rasa yi ba a gwannan sabon shirin sunana madina ɗahiru mai shanu kuma ni zan jagoranci wannan shirin so biyu a kowane wata a shafinmu na bbc hausa youtube Shin yaya mu'amalar ɗalibai da malamai take a jami'o'i a daidai lokacin da ake samun labarai daban-daban kan wannan zancen? Inda wasu ke zargin malamai da neman ɗalibansu da yin abubuwan da basu dace ba kafin su basu cikakken makin su Wasu kuma sukan ɗaura laifin kan ɗalibai inda suke zargin su da bayar da kansu domin kaucewa yin karatu domin a basu cikakken maki. Shin yaya lamarin yake ne a zahiri? Kun san Hausawa sun ce, idan ɓera da sata, to daddawa ma tana da wari. To akan wannan batu dai yau muna tare da wani malami daga jami'an nan da ke Abuja mai suna Dr. Ahmed Adamu. Barka da zuwa malam. Yau barka ne. Muna kuma tare da ɗalibai guda uku. Da farko dai zan gabatar da Abbas Tukur Ahmed daga jami'ar Abuja da ke Gwagwalada, sai kuma Habiba Abdulsalam Sama'ila ita ma daga Jami'ar Abuja da ke Gwagwalada. Nan gaba a cikin shirin za mu gayyace wata ɗaliba daga BUK da ke Kano. Bari mu fara da Malam Abbas. To kai Abbas shugaban ɗalibai ne a makaranta. Akwai wani koke da kake samu daga 'yan uwanka ɗalibai kan wannan zancen? Ni a matsayina na shugaban ɗalibai zan iya cewa abun duka ɓangarorin guda biyu suna da nasu matsalolin kuma muna samun koke daga kowane irin ɓangare. Ah, daga bangaren ɗalibai akan samu koke ɗaya biyu zaka je wata rana ah, wasu suna cewa eh to ai malama kaza ta fi ba wa ɗalibai maza maki saboda yara maza ne wala Allah ana zargin ta da wani eh, wata irin manufa ko da irin ko wata irin mu'amala da take bukatar ta gudanar tsakaninta da ɗalibai maza haka zaka ji an ce ɗalibi malami kaza namiji shi ma ya fi kulawa da ɗalibai mata wala Allah ko dan ana zargin shi ma yana da wata mummunar manufa a zuciyarsa da ke so ya cimma wajen eh, mu'amala da wa'innan ɗalibai mata watakila wannan irin koke-koken ana jin su ba ɗaya ba biyu ba kuma mukan samu koke a duk da cewa ya yi karanci sosai za ka ji wani lokaci wasu malaman musu kan kira musu eh, faɗakar da mu cewa to ya kamata ku faɗakar da su ɗaliba wancan da wa ne domin muna samun labarin cewa suna yadda kansu a wajen wasu yan malamai da wasu irin zattuka makamanta da makamantan wannan wannan tabbas ana samun su a jami'o'i ba ɗaya ba biyu ba. To Habiba mun ji ta bakin Abbas, ke a matsayinki na mace ɗaliba, a ina kike tunanin matsalar take? A ganina, matsalar nan mafi yawanci, ya riga ya faɗa ni daga fanni biyu ne, amma mafi yawanci inda matsalar nan yake fitowa daga gurin malaman ne. Da dama yana faruwa mutane da yawa suna fuskantar irin wa'innan matsalolin jami'o'i da yawa ana faɗa gashi yana yaɗuwa a social media, amma A nan abin da ya sa na ce wai malaman ne ke da laifi da yawa a cikin wannan irin matsalan sabida malami da ɗaliba. Ok, malami zai iya cewa in ba ki yi kaza ba kaza zai faru. Amma ɗaliba fa da me za ta yi threatening naka? Babu. Sai dai in yanda ake faɗa sai dai ta je um, ta bada kanta. To in ta bada kanta akwai abin da za ta yi ta ce maka in baka yi kaza ba zan maka kaza? shi ya fi authority a kanta za ki gani waɗansu ma self za su faɗa su ce wai um, sun yi failing sabida sun ki su ba da kansu at the end of the day su samu spill over waɗansu ma haka za ki gama ba za su ma samu su yi graduating ba but then abin da ya sa mutum ba zai iya like ana matsaloli abin da ya sa ba za a iya samun labarin like ga mutum gashi ga like sabida ana ɓoyewa mutane na ɓoyewa saboda society aka ji maganan irin ana kallon ka da idan shi yasa mutane da yawa suke shiru da maganan so it's hard mutum ya samu magana irin like okay ga wani abin ya faru da wani magana is sensitive to bari mu je ga malami dakta ka yarda da abin da habiba ta ce wato kaman coin ne sai ka kalli duka bangaren shi kaman kana kina da kobo sai kin kalli wannan bangaren ki kalli na bangaren saboda kamar da kika ce in bira yana da sata da dama na da wari sannan sai bango ya tsage ƙangare yake shiga sannan kuma ruwa baya tsami banza so saboda haka ya kamata lokaci ne yanzu da za a yi la'akari a karkato akalan kallon wannan matsalan zuwa wurin ɗalibai so da su ma sun fi laifi barin kai ke, so tari za ki ga malamai suna fuskantar barazana daga ɗalibai to saboda su su manya ne ko kuma ana ganin su su ne kamar na sama sai su shiru sai su danne wani malamin daga yana bada fiska da har a mishi wannan barazanan wani kuma zai ba fiska ba wani ko da bada ba da fiskan ai mishi zai iya jajircewa wani ko ba zai iya jajircewa ba to inda za a kalli mas'alan daga bangaren ɗalibai shine wata za ka ga ɗalibai sai su shiga wanda ba ta dace ba sai su zo wurin malami so kin kin ga wannan jan faɗa ne ko kuma ɗalibai ki gansu ragwaye an ba da asamin ba su yi ba an ce a yi karatu ba yi ba an yi jarabawa sun faɗi an yi test sun faɗi kaga wannan ragwancin shi ke sa su zama a wani yanayin da wasu ɓata gari za su yi amfani da wannan damar za ga ɗalibai sai su zo su ce su suna son a ba su A ko kuma su da wasu bukatu na daban da wanda ya shafi bangaren ilimin da ma wanda bai ma shafi bangaren ilimi ba yanzu akwai wani akwai wani kes da ya faru wani ɗalibi sai ma malama text malama ni wallahi ina son ki wallahi har kasa bacci ma nake in dare yayi you understand kin gane malam kai amma an taba yi maka haka a'a ba wanda ya taba yi maka haka ni ban fuskantar wani barazana akwai wani dan uwanka malami da hakan ya taba faruwa da shi a'a saboda kin san ni ina a jami'a ta kuɗi ne kuma jami'a ke ta kuɗi wato private da wuya ki ga irin wannan abubuwan suna faruwa duk wani abubuwan suna faruwa ne a jami'o'in gwamnati saboda su ɗaliban gani ake kaman ba su da wani right kan ba su da wani haƙƙi saboda kila abin da suka biya kaɗan ne kuma wannan na gwamnati ne akwai ɗalibai da yawa saboda za ki ga akwai ɗumbe yawan ɗalibai wanda har wani zai yi wani amma ba a sani ba ko kuma su ɗaliban suna ganin kan ba su wani 'yanci har za su iya yin ƙasa a gwiwa To Habiba kin ji malam ya ce shigar da mata ke yi wato kayan da suke sawa yana daga cikin abubuwan da ke janyo hakan kin yarda da haka? Kwata-kwata ban yarda ba. Sabida mene? Babu wata hujja da zai sa mutum ya ɗauko al'adan da ba namu ba, al'adan dabba ka ɗauka ka sa wa kanka wai sabida mutum ya sa kaya. Wani irin shiga ake magana? Universities da dama akwai dress code. in dai har ɗaliba ta bar hostel ko kuma wanda suke off campus suka fita suka shigo ana duba su akwai security guards a waje in fact in ma ɗaliba ta yi shigan da bai dace ba ta shiga maka office you have every right to walk her out so me dalilin da zaka ce wai a'a ta shigo mun office ne don bata sa kaya daidai ba haka habiba malam kuma ya yi magana akan cewa ɗalibai maza wasu sukan aika ma malamansu mata wato saƙo a waya na cewa suna neman su domin su yi wani abin da bai dace ba don su samu maki kin gane hakan na faruwa yanzu dai ba zan iya cewa hakan bai faru ba saboda ban taba gani ba ko ban taba ji ba amma tun da har malam ya faɗi haka tabbas hakan zai faru amma kuma in ma ya faru hakan malamin kuma na da dama saboda me yasa me yasa nace haka mutum da ya san ba za ka iya mu'amala da opposite gender in ba in the first place bai kamata ma ka yi lecturing ba so dole mutum ya samu abin da ake kira self control in ɗaliba ko ɗalibi ya tura maka message cewa wai kaza kaza kaza ina son kaza you as a lecturer you pick it up you put that child in appropriate position sabida me yasa an baka amana ɗan nan an baki amanan yan nan you have no right ka ce okay ai saboda ta min haka ne ko ya min haka ne shi yasa ni ma nayi haka ba hujja bane to dakta ka ji abubuwan da Habiba ta faɗa kana ganin kaman rashin cancanta ne ko kuma malaman ba sa iya rike kansu shi yasa wannan abin yake shafar su ko kuma idan ɗalibi ko ɗaliba ta yi wa malami text ko kuma ta kawo kanta ko ta kawo kanshi ne malamin yasa ba su iya rike kansu ba? Ah, mafi yawanci idan har ɗaliba ta bijiro da wani abu ga malami ko ɗalibi ya bijiro wani abu ga malama zaki mafi yawanci an fi rufotin wannan cases ɗin a musamman ma a jami'o'in gwamnati saboda shi malami gani ke yana da wannan authority yana da wannan ikon da isa ɗin to in ya kai zaki ga ana yawan kai rahoto so irin wannan abin kamar daga wurin ɗalibai zuwa malamai da aga ana, ana hukunta irin wannan abubuwa bai cika yawan faruwa ba so amma abin da nake so na ƙara uh, emphasizing a kan shi shine wato ba wai shiga ne kawai ba hada mu'amala to kafin mu je wurin abbas ina so in tambaye ka a cikin dokokin jami'o'i a najeriya ana barin soyayya tsakanin ɗalibi da malami kin ga kaman a jami'ar da nake koyarwa akwai abin da ake ce ma code of conduct wasu tsare-tsare jadawali na tsare-tsare yadda mu'amala ta kasance tsakaninka da ɗalibai wannan an haramta shi an haramta wannan an haramta wannan ka sa hannu cewa in aka kana yin ɗaya daga cikin abin da aka haramta za a kore ka aiki kuma za a dinga nanata ma idan ka zo za a yi ma horo so wasu makarantu sai a yi bris da irin wannan code of conduct din so abin da ya kamata a dinga emphasizing akan shi a makarantu gwamnati shine irin wannan code of conduct to Abbas ka daga bakin dakta kaji daga bakin ɗaliba Habiba to kai menene matsayarka eto eh hakikanin gaskiya idan muka duba yadda al'amuran suke tafiya ah, wato kusan bi'a ce ta ɗan adam duk lokacin da ya samu kanshi yana yin laifi sai yake kokarin yana ga yana ya ga yadda zai kauce ma wannan laifin yana tura laifin zuwa ga wani ana cewa dai Hausa suna cewa laifi tudu ne mutum sai take tashi yana ganin ta wani abinda na yadda da shi ni shine duka bangarorin guda biyu suna da laifukansu maganar da ya faɗa cewa wasu suna yin shiga ta banza wannan gaskiya ne kuma shigan banza yana taimakawa wajen yada fasadi yana taimakawa wajen kawo irin wannan cin zarafin haka su ma malamai ba ɗalibai ne kaɗai ke shigan banza ba malama ta iya shigowa aji ta ta karantar amma kuma irin shigan da ta yi baya nuna cewa ita malama ce mai sa tarbiyya a cikin wato a cikin makaranta saboda haka kenan ashe abun ya zama duka bangarorin guda biyu ne kuma kamar yadda ita ta faɗa ta ce yana matuƙar wahala a samu kan a samu cewa ɗalibi ne ke neman malami na imana da ita ɗari bisa ɗari amma ban yarda da dokta cewa wai a jami'o'i masu zaman kansu ba a samun irin wannan ba balma iya cewa a jami'o'i masu zaman kansu ma an fi samun ɗalibai ke neman malamai dalili shine ɗalibi da ke jami'a mai zaman kanta yana da wani irin gamsuwar cewa shi ba abin da za a iya masa kuɗi yake biya kuɗinsa ne kawo shi a jami'a wacce take tarayya kuma yana ganin cewa alfarma aka mishi ma ka shi dakta na ga kana ta kaɗa kai baka yadda da abin da ya ce ba ne. to ai abin da ya faɗa ya sha da hujjojin shi ai ai ɗalibin da yake makarantar kuɗi ko kuma jami'o'i masu zaman kansu ya riga ya biya kuɗi tumi zai sai je yana neman wuta ai kar ka manta dokta mun ce ba wai zallan kuɗi ne yake sa mutum ya irin wannan abun ba lokacin da aka samu wata malama misali Allah ta'ala ya mata sura mai kyau shi kuma ɗalibi yana ganin cewa kuɗi yake biya yana ganin yana da wata wata irin wata kulli da ya taka sai a attempting zai iya yunkuri da neman dan neman ta kuma irin wannan kar ka manta fa cewa ba wai wani lokaci great maki suke nema wasu mutanen yanzu mu abin da bi shahara ma kenan ɗaliba za ta zama ko tana makarantar ta biya da kuɗi da kanta amma tana da kasala wajen yin karatu da sauransu so tana ganin za ta iya baza jikinta don wannan malamin ya ya gwada cewa yana da bukata gare ta har ya kai to ai da su yar mai kuɗi ce ba kuɗi ya ta bada ai ba jikinta ba lalle ta bada kuɗi ba shine na ga maka abun ya sha ba mai kuɗi ce kuɗi ya taba da ba ta ce mai kuɗin ba eh yar mai kuɗi ba ta ce mai kuɗi ba a ta amma ta zo makarantar saboda ta ne ta sai da ake samun kuɗi a wannan kuma duk wani abu daban ne so ni da abin da ke so ka fahimta wannan abun sun fi faruwa a jami'o'in gwamnati amma ko ba ya dole bane a ce kuma bai taɓa faruwa a jami'o'i masu ko kuma ba sa faruwa eh amma ko zaka cewa saboda iyaye sun kashe kuɗi sun turo yaran su jami'o'i masu kuɗin nan masu zaman kansu ba su taɓa yadda su biya wannan kuɗin ba kuma a samu wani nakasu ko kuma wani sabanin haka shi su ma makarantu suke ɗaukan matakan da zai hana faru irin wannan kai kamar misali code of conduct doctor duk dai bayanan da kai ya haƙuri duk dai bayanan da kai yana komawa ne kan zuwa wannan code of conduct da kake magana cewa wani daftar wani daftar ina zuwa biba wani daftarin tsari eh zan mata zan zan dan ƙara haske akan abin ta faɗa ne yanzu kamar jami'ar da muke jami'ar Abuja wato kamar faculty da muke janibin karanta shari'a idan akwai ko da mace bata sa skate in ta sa skate din ta yi kasa da yayi saman gwiwanta ne sai an kore ta ko aji ba ta shiga ba ce ki koma ba maganan kuma addini ki kowane addini kike za ce ki koma ki sa biskit din da ya rufe ki haka idan kika sa farar riga wacce ya sauka yana nuna matsayin matsayin girjin ki ba za a kyale ki ba za a ce ki koma gida ki ki gyara wannan kaga yana gwada cewa kenan akwai makarantun da ke yi yunkuri su ma wajen ganin sun takalin wannan matsala ni magana na anan shine ku da makarantar kuɗi da wanda ba makarantar kuɗi ba duka ɗalibi aka ce 'ya'ya na kowa ne duk abin da ya shafi wannan ya shafi wannan don ni ina da kuɗi na je kuɗin kuɗin da ake biya ko kuma ni na je na gwamnati doesn't make me less of a student kaya ba hujja ba ce i am emphasizing saboda mene akwai al'ada daban-daban akwai um, addini daban-daban akwai al'adu daban akwai mutane daban-daban kuma muna wuri ɗaya ne part of abubuwan da ake koya mana tun muna yara a gida har muka shigo jami'an nan har mutane suka girma like an koya maka zamantakewa tare da mutane yadda za ka yi adopting yanayin wannan ka yi adopting ka iya zama da su wacce ta tashi a gidansu tana shiga complete head to toe daga fuskanta sai hannu kake gani wannan kuma ta tashi daga gwiwa har zuwa ƙasa ana ganin kafanta wata ma safe ba su san ma yadda ake like to them kayan da suka sa daidai ne ya dace ba su yi shigan banza ba amma to you saboda wannan ana kiran shi culture shock ne saboda kai ba naka culture in bane kana ganin ta shigan banza then it's now left for you to lower your gaze a koma islamiyya jama'a sannunku kuna kallon sabon shirin BBC mai suna mahangar zamani tare da ni Madina Dahiru mai shanu inda a yau muke tattaunawa kan mu'amalar malamai da ɗalibai a jami'o'in Najeriya. A yau dai mun gayyato ɗalibai biyu, Malama Habiba da Malam Abbas, sannan muna tare da Dr. Ahmed Adamu, wanda malami ne a jami'a. To a yanzu dai za mu yi sallama da Abbas domin mu samu damar gayyato wata ɗaliba wadda ita ma za ta zo ta faɗa albarkacin bakinta. Abbas mun gode da ka amsa gayyatar mu da kuma gudunmuwar da ka bayar. Na gode. Kafin ku yi nasara, yana da kyau ku fahimci rayuwa, ku san batutuwan da ke tashi a yanzu, ku zama masu hangen nesa, ku samu karsashi, ku kuma inganta fahimtar ku. Saboda idan kuna da ilimi mai faɗi game da rayuwa, komai mai yiwuwa ne. Labaran Hausa daga BBC yi amfani da damar da ka samu. To masu kallon mu barka da dawowa. Kuna kallon mahangar zamani daga nan BBC. Kuma kamar yadda na yi muku alkawari za mu gayyato wata ɗaliba daga jami'ar Bayero Kano domin ta tofa albarkacin bakinta kan abin da muke tattaunawa a yau wato mu'amalar ɗalibai da malamai a jami'o'in Najeriya barka da zuwa Aisha Idris Suleiman. To Aisha me zaki ce kan wannan zancen da muke tattaunawa a kai? In aka duba cases abubuwan da ya wa'anda abin ya faru da su za a duba akasarinsu su suka kai kansu wajen malaman. Ɗaliba kila tana tunanin tana tsoro bata mai da hankali ta yi karatu ba tana ganin watakila tana da kyau in ba ta da kyau Allah ya mata kyakkyawar sura tana ganin za ta iya zuwa wajen malami domin ta yi amfani da wannan damar ta roƙe shi ya wutar da ita daga abu. Duka biyu suna da laifi. Malam ma nan ma shi ma ya faɗi haka. Amma ni kuma stand ɗina shi malamai sun fi laifi me yasa shi yake da authority a kanki ke ɗaliba. Me yasa na ce haka? ke as a student in kin ce kin kai kanki shi malamin you have nothing to lose sai iya yi working ɗinki out ya yi declining kuma ya hukuntar da ke amma ke as ɗaliba in ya yi haka you have to follow other channel ki kai ƙara gun iyayenki ki kai ƙara gun hukuma you know and all dole sai kin gama yin wa'ina ina da magana a nan wajen me yasa zaki je wajen malami me ya kai ki ofishin malami a matsayin ki na ɗaliba babu wani dalilin da zai kai ki ofishin malami in gaisuwa ce kin ganshi yana wuce wucewa gaishe shi in abu ne you have a class rep talk like communicate to the lecturer via a class rep you don't need to go to the office kaɗan ne in aka duba cases ɗin nan wa'anda malami suke neman number su kira su kaɗan ne yawanci a office ɗin malamai aiki fa me ya kai ki me zai kai ki ni a ganina aka ce malamina kamar a ce malami teacher uba uwa matsayin nan ne malami yake me ya kai ke cikin ofis ɗin malami is different abin da zai kawo ma mutum notion ɗin cewa bai kamata shiga ofis ɗin malami na ai saboda tsoro kar wani abu ya biyo baya ne to don me yasa in first place zaka ma fara jin tsoron ka wanda ke matsayin an ɗauka amanan ka fa an bashi most universities ana undertaking in zaka shiga iyayenka kai karan kanka you have submit yourself to your malami so why in, in the first place should you be scared to go to your tsaya ka je wurin um, wurin um, malamin ka number one shi ba ba counselor ka bane ko because in case za ce okay you're not my counselor you're not going to advise me or something but there are instances whereby you're my supervisor zan je ganka me yasa ake sa level code kowane side after level code a sa class rep because they don't need you to go and meet the lecturer face to face Nina wa anan ko i'm not trying to that ne an saka tsakani ni zan baki experience ina akwai lecturer da i have a problem kin san da naji office din shi ya tsaye da ni bakin office din shi ko kafata ban taka cikin office din ba he came out of the office he met me ni da ƙawata na je but ban shiga office ɗin shi ba you communicated to me a ƙofar office ɗin nashi does that mean bai ɗauke na a matsayin ya ba I'm not trying to, but I always try to dress decently when going to school. Because I believe that school is not a party, the way I would dress. Ina rufa, ina sa kaya masu mutunci in zan je makaranta, amma a waje ba lallai ki ga na yi haka ba. I just believe that school waje ne. Hakan bai hana shi duk da shiga mutuncin ya bani na shiga ofis ɗin shi ba. Saboda haka zuwa ofis ɗin malami ba hujja ba ne ba. mun je first point ina ke na ɗazin da na ce wai malami yana da ikon cewa wai fita daga ofis ina to kaga shi kenan ya kare kanshi ya ce ki shiga ya tsaya to barin kashe wannan gobarar barin kashe wannan gobarar barin kashe wannan gobarar barin kashe wannan gobarar mun ga yadda ra'ayoyin ɗaliban mu biyu mata suka sha bambam bari mu je wata jami'a ku biyo mu yanzu domin mu ji ra'ayoyin wasu ɗaliban na daban. Akwai laifin ɓangaren ɗalibai da kuma ah, malaman makaranta wani lokaci za ka ga akan wurin malamai za ka ga malaman makaranta sai su faɗar da yara wani lokaci saboda su zo su roƙe su maki sai su fara son su nemi inda za su yi wani abu da su amma wani lokaci wurin ɗaliban in ka duba yanzu akwai daga waje akwai inda aka rubuta inda yara ɗalibai za su yi dressing wayan su yaran ɗaliban za ki ga sun sa kaya wanda bai kamata ba wanda maza za su gan su har shawarar ya shiga musu jiki sannan kuma za ka ga wasu ɗaliban ba karatu suke yi ba saboda in suka faɗi su je wurin um, um, malamai su nemi inda za su yi su ce wai ko menene ina iya yi in samu idan muka yi duba da yanayin shigan da ɗalibai suke su shigo cikin aji malamai ba ba mala'iku ba ne suna da sha'awa kamar kowane ɗan adam a jikinsu yanayin da za su ga ɗaliba ko da ba su yi niyyar sha'awar su gare ta ba yadda ta fito da suranta ta bayyana su gare ta zai iya tattara sha'awar su ya karkata zuwa gare ta har su ji wani abu a cikin zuciyarsu ko da karatun suke son su yi sai karatun ya rika wani iri ana gama karatun hanyar da za su samu dama domin su yi magana da ita za su nema ra'ayina kan wannan lamari shine na farko dai su malaman kansu ya kamata a duba za ga malami ne ya zo yana koyarwa yana koyar da ɗalibai amma still yana da personal interest nashi akan koyar da ɗaliban personal interest in the sense za ga wani malamin zai kada ɗalibi kawai ba wai dan ɗalibin bai ci wannan jarabawar ba ko wani abu a'a saboda akwai abun da yake so ya cimma shi yasa ya kada ɗaliban sannan wani kuma ba wannan ba a'a in dan ita mace ce yana ganin tana da wasu siffofi a matsayin ta na mace wanda yana son ya yi achieving ko yana son ya cimma so dan wannan kawai zai iya kada ta dan ta zo neman alfarma a gurinsa sannan daga wurin neman alfarman sai ya cimma burinsa turƙa shi lalle an tada kura kun ga yadda ra'ayoyin ma a wato ɗaliban da muka je gurinsu a jami'a suka sha bamban kamar yadda ra'ayoyin ɗalibanmu da kenan suka sha bamban to a yau dai zan ƙara tunatar da ku cewa muna tattaunawa ne kan mu'amalar malamai da ɗalibai a jami'o'in Najeriya a cikin kashi na farko a cikin sabon shirinmu mai suna mahangar zamani to mun ji ra'ayoyin ɗalibai daban-daban mun ji ra'ayoyin kuma malam dakta da ke tare da mu a yau to yanzu ina mafita malam gare ka idan za a ɗauki malami aiki kada a duba kawai wai kwalin shi wani ma tana eh, ya gama da sakamako mai kyau amma halin shi ba masu kyau bane sai a bibiya a ga halin shi sannan a yi ma mutane horo idan aka ɗauke su aiki cewa idan yanayi kaza ya faru kaza kaza za ka yi ga yanda ya kama su ma ɗaliban kamar yadda ta faɗa a kasance akwai wani tsari wanda ba ma sai ta faɗi sunanta ba ko gwada fuskarta za ta iya rufotin ko kuma ta kai rahoto kan abin da ke faruwa gare ta. To Habiba kin ji misalai daban-daban da dakta ya bamu na yadda za a iya kawo ƙarshen wannan matsalar. Ke kuma ya kike ganin za a iya kau da wayannan faruwa wayannan abubuwan? Universities sai adopting abin da University of Abuja School Inner Square Adopting, which is SRGBV, Student Related Based Gender um, Gender Based Violence. Wannan SRGBV kwamiti ne wanda yake kare hakkin mata, maza, ɗalibai gabaki eh, ɗaya daga cin zarafi daga wurin lecturers ko kuma lecturers daga wurin students. Kuma su ma students ɗin a yi ƙoƙari a dinga karatu don kar wani ya zo ya ɗauka advantage ɗinka but though I know that rashin saboda failing does not mean somebody should take your advantage or you cannot go and meet your lecturer. To ni abin da zan ƙara a kai shi ne ɗalibai su ji tsoron Allah ba tsoron iyayensu ba. Saboda in aka duba abubuwan da yake yawan jawowa za a ga tsoron faɗuwa gidan kukar a. A ji tsoron Allah ba tsoron iyaye ba ka mai da hankali kai abin da aka turo ka makaranta. Din aka duba in ka mai da hankali kai abin da ya kamata da wuya ka samu dalilin da zai kai ka har abin da yake faruwa ya faru shine ta To jama'a kin san an ce laifin daɗi ƙarewa. A nan muka zo ƙarshen kashi na farko a cikin sabon shirin BBC mai suna mahangar zamani. Ku kasance da mu a shiri na gaba inda za mu ƙara taɓa wani batu mai muhimmanci sosai a rayuwarku matasa da mata. ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani.